A can baya akwai wasu yankunan Najeriya da suka yi ƙaurin suna a kan ayyukan 'yan bindiga inda suka kafa sansanoni suna cin zarafin jama'a. Alal misali yankin gabacin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Duk da yake har yanzu 'yan bindigar na ci gaba da tafka ta'asarsu a wasu daga cikin waɗannan yankunan. Haka ma suna faɗaɗa ayyukan nasu zuwa wasu sababbin wurare. yankin durbawa da ke cikin karamar hukumar mulkin kwari wadda ke dab da shiga kwarai birnin sokoto ya soma ɗaukar bakoncin 'yan fashin daji inda jama'ar garin suka soma kokawa cikin satin gada an kawo hari ya kai soviet an kurbi sai na yan uwanmu jiya jiya batun da nake da kai akwai wani dan uwana wanda an ka doka soviet zaka suna canza hannun baraki soviet Wan abubuwa da ka tahowa a tare shi tun bewa da ka ba don su suna nuhin sai sun kai sokoto wanda abin da kawo kaura da kan ai ya kawo kusa ga sokoto nan mallama zo Allah a taimaka muna uban kasar yankin ma'azu yakubu durbawa ya nuna damuwa akan in ba a yi saurin kawo ɗaukin magance matsalar ba to fa ba a san adadin illolin da za ta iya haifarwa ba. sun zo wani ƙauye da ake ce mu tsariki sun kama shanayen su sama da dubu ɗaya banda tumakai da awakai sun shiga wani ƙauye na ƙaurare su ma a nan garin sun kwashi dabbobi da tumakinsu da awakinsu da dama abinda muke so ga gwamnati mu samu ƙarin jami'an tsaro muna da out post nan garin amma ba mu rasa ɗan sanda uku kawai kuma dan sanda ga uku ba durba kawai yake kwabarin ba akwai district na tsaki yankin garabshi da ke karamar hukumar mulkin wamako a cikin garin sokoto shi ma na fuskantar hare-haren ta'addanci inda 'yan bindiga ke shawagi suna halbe-halbe suna shiga gida-gida suna addabar jama'a muhammad kabir na ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗauki bakoncin barayin kwanan nan ƙarye ina yi da rabi sai na ji ana jan gambu na don ina da gambu na kwano haka get na kwano sai sun ka haska hitila ina dibawa kasa inda daga ya buɗe sai ni ga bindigogi za su kai bindiga biyar sai ni koma da gudu ina nan sai ni ji shigo su cikin daki ke tashi sai ta tashi ka ce ina mijinki ta ce wala ita ma bata gane shi ba sai sai sun ka ce to ina nika ajiye kuɗi ta ce wallahi ba mu da kuɗi sun ka ce ƙarya kai sun ka sa bindiga sun ka bugi kanta sau da yawa dai jami'an tsaro ke cewa suna kan kokarin su na magance matsalolin da samar da tsaron rayukan jama'a amma kuma matsalolin na ci gaba da wanzuwa abinda masharhanta kamar farfesa bello dodon bada ke cewa da ana samun haɗin kan mahukunta wajen tunkarar matsalar rashin tsaro tamkar yadda ake samun haɗin kan su a fagen siyasa da watakila zuwa yanzu matsalar ta zamo tarihi ayin ka lura suna haɗa kai wajen siyasa don kaji lokacin da gwamnan kaduna ka hudin cewa su goma sha tara sun yarda da su kori shugaban jam'iyyarsu kuma kana gani ai nan take shugaban kasa da yake wannan ya shafi duniya su ya shawa nan take kire su ya musu ya ce ahir amma irin wannan a ce ma wani gwamna ya hito ya ce mu gwamnonin da mun kai samu matsalar tsaro mun yi taro mun yi matsaya kuma in Allah ya so jama'a za su gani sannan su ce malamai su yi musu addu'a sarakuna a yi addu'a talaka su yi addu'a da in Allah so abin ya sauki. Duk kokarin da ni domin jin ta bakin 'yan sanda abin ya ci tura. 'Yan Najeriya dai na cike da fatar ganin lokacin da za a samu fita daga waɗannan musibbu ko da talaka zai samu sauƙin rayuwa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.